Ya Allah ya na Allah ni kai ne na roƙa baro ka ka Ina so ne abin min haƙƙin ‘ya'yana da aka lalata su mahaifinsu ya lalata su abin bi min kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a Allah ya bayyana gaskiya don Allah ku taya ni addu'a ya Allah ya Allah duk wanda yake karya tsakanin mahaifiyar yaran nan da mahaifinsa duk wanda ya karya ko kazafi Allah ka tsine mai albarka Allah ka walakanta shi Allah ka tozarta shi Allah ka sa ya mutu wulakanci ya Allah ka bayyana gaskiya Allah ka bayyana gaskiya. Allah ka bayyana gaskiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Masu saurare da ke biye da wannan shirin da dama sun aiko mana da sakonni ta waya da kuma imel suna bayyana niyyar su ta mara ma wannan yunkuri na ganin waɗannan ƙananan yara sun zauna a yanayin da za su samu walwala da rayuwa mai inganci. Burin da mahaifiyarsu take nanatawa a ci gaban hirarta da shirin domin iyali. To idan wannan ne karan farko da mai sauraro ya tari shirin, muna layin Malam Bello ne da ke garin Kaduna inda wata mace ke neman taimakon al'umma da masu hali baiwa musamman ƙungiyoyin lauyoyi mata da ƙungiyar kare hakkin bil'adama da ƙananan yara domin neman hakinta da na 'ya'yanta da ta ce mahaifinsu ya lalata. Ga ci gaban bayanin nata a hirarta da shirin domin iyali kafin ta sake bayyana gaban kotu ranar Litinin inda aka sake ɗage sauraron wannan ƙarar domin alƙalin da ke sauraron ƙarar bai halarci zaman kotun ba. yanzu dai abin da kokarin da hajiya sa'adiyya take yi a samu a karɓo yaran saboda ba mu san a halin da suke ciki ba don kotu ta ce a koma ne goma ga watan ɗaya watan biyu kin yi maganar kokarin samun ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights a farko can kin samu ganin su ban samu ba yanzu banda hajiya ba wata kungiya da ke taimakon ki babu hajiya ce ya maganar su su malam Hamis Almisir wanda babban limami ne da kika ce ya shigo shi me yayi wani kokari yayi to shi ne malam Hamis ma yana nan yana kokarin shi akan wannan magana kuma an ba shi takarda alkali ya kai mai takarda akan dai ana neman shi a kotu to kuma saboda hajiya sa'adiya ta je ta yi magana an tsaye da shi ba su je ba kuma shi ma yana bayan mu yana ba da goyon baya akan wannan magana ba za a bar shi ba sai in Allah da sai Allah ya tabbatar da gaskiya akan wannan al'amari da ya faru yanzu ke a ina kike da kin baro gidan mijinki kuma shi wancan aboki ya koma yana tare da shi can gida kuma tun da baki samu goyon baya ba Gombe baki koma ba yanzu kina ina yanzu ina gurin eh, Hajiya Sa'adiya menene takamaimai kike so a muku ina so ne a bi min hakkin ‘ya'yana da aka lalata su mahaifinsu ya lalata su a bi min su kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a Allah ya bayyana gaskiya don Allah ku taya ni addu'a ya Allah Ya Allah duk wanda yake karya tsakanin mahaifiyar yaran nan da mahaifinsa, ya Allah ka bayyana gaskiya. Allah ka bayyana gaskiya, Allah ka bayyana gaskiya. Shi mai gidan naki an ce haɗa ko lauya, ke kuma ba lauya, har yanzu ba ki da lauya? <gasps> Ba ni da lauya, amma yanzu da abinda ajiya sai na kenan ta yi ƙoƙari. Tana ƙoƙarin neman muke lauya? Sabida tana a Sadiya tana ƙoƙarin ta samun min lauya ne, sabida ban da lauya. Amma ina neman sauran kungiyoyi na lauyoyi da kungiyoyi na musulmi su kawo min ɗauki ina cikin wani hali da ni da 'ya'yana ban san halin da suke ciki ba ku taimaka min kuna da halin da za ku taimaka na san za ku iya in kun ji kana ku taimaka min don Allah ku taimake wa innan bayin Allah yara ƙanana an kai shekara da fara wannan abin da rabo ku da mijin da wannan katakatar ba a kai shekara ba To shi wani sako kike da shi ga sauran al'umma? Addu'a nake nema a gurin al'umma musulmi. Ina buƙatan ku. Dan Allah ku dinga addu'a Allah ya bayyana gaskiya insha Allah gaskiya za ta bayyana. Allah kuma ya fitar da wa'annan yara a halin da suke ciki. To shirin ya samu zantawa da Hajiya Sadiya Isa Suleiman shugabar kungiyar Babajo Disabled and Orphanage Foundation wadda ta bayyana matakan da suka ɗauka na taimakawa Fatima dangane da wannan lamari. Lokacin da kes ɗin ya zo mana na kira Fatima na zauna da ita nake faɗin mata ya aka tun da kusan ma in ce maka tsoro na receiving kes ɗin an ce Fatima tana prison da wakilinta da matan shi wakilin nata. To kaga ai tun daga manaji haka na san cewa akwai magana. Ya za a yi a ce ina zargin an lalata mun 'ya'ya. sannan daga ƙarshe sai a ce kuma ni aka ɗauka aka kai prison to tun da muka je taron ƙungiyoyi a nan rigasa sarkin mm, hai malam bello ya kira ne yake faɗi mun to ga munan fa aiki ya same mu don ga wata yarinya nan an ci mata zarafi ita da 'ya'yanta kuma yanzu haka tana nan kwananta biyu kenan a prison gaskiya na kiɗi mu sosai don na dingi addu'a Allah ya nuna mana ranar litini don mun je taron on Sunday ne kaga dole za mu bari sai lan litini mu fara binciken abubuwan da suke faruwa to a nan na kiɗima sosai da na ji an ce mata biyu ma suna prison ake nuna mun ɗayan ma amarya ce tana da shigan ciki ita da mijinta da fatima suna prison to kaga dole abun ya zama akwai cin zarafi a ciki so na tambaya sai aka ban namban malam hamis almisiri cewa in kira shi zai ban ainihin abubuwan da suke faruwa na yi farin cikin haɗuwa da malam don ya fayyace min duk abubuwan da suka faru ran da gaskiya ban zauna ba ni na yi ƙoƙari muka san yadda aka yi muka je muka fitar da su Fatima tukuna tunda ka san farko abin da mu yi a raba su da firizin din nan mm. to mu ne muka kai aka bada kuɗi naira dubu goma sha biyar aka je aka yi belin Fatima da ita amaryar nan da take da ciki to already ko da aka yi belin su an samu ma ita wannan ta fara bleeding tana zubar da jini eh tana zubar da jini kusan kenan kaga ciki ya lalace to amma mu duk bamu samu wannan ba sai muka ga kamar sun ci gaba da samun abin da bai dace ba daga ita kotun ragasa dan bayan an yi belin su alkali ya sake rubuta musu cewa ranar goma sha tara ga wata yana neman su kuma so abin da ya fi ban mamaki shine ba amma bari goma sha tara ga wata ya yi ba sai su fatima suka sake kira na suna kuka cewa an aika ma cewa ranar goma sha takwas ma sun koma kotu ya kuka koma kotu bayan mun san za ku koma ranar goma sha tara ne ta ce to gaskiya an zo an kira su kotu da ita da matan wanda ke taimakon nata A kan me aka koma a gaskiya shine mu ma ba mu gane ba so na dan yi kokarin in tattauna da su na ce to da aka ce kotu me aka yi sai suka fara nuna min irin kalaman cin zarafi da aka dinga musu a wurin suka dinga nuna min irin kalaman da wanda ni kai na ila ko da ba shari'a nake yi ba ba zan iya amfani da irin kalaman a wajen wanda ma ake tuhuma da laifi ba ballantana wanda yake tuhuma an yi mishi laifi to kalaman ba su da daɗin ji gaskiya an yi kalamai na cin musu zarafi an tozarta su sosai to kaga a matsayin mu na kungiyoyi masu zaman kansu ba mu da abin da zamu sai mu ce menene zamu yi a tsayi da abin nan da ake na cin musu zarafi tunda kila ana yi ne kila dan a basu tsoro su tsorata su zo su ce sun yi dana sanin abin da suke nema wajen 'ya'ya to shine na dai kokari da kai na dama mun saba bin irin wannan cases din na tafi can Sharia Court of Appeal na je na kai musu kokenmu cewa ga irin abubuwan da suke faruwa da wata menene nake bukata na ce musu a taimaka a tsayar da kotun rigasa daga sauraron shari'ar tukuna a je a yi bincike wanda yake da gaskiya a fitar saboda mu a ɗan ƙaramin saninmu da muka yi ƙaramar kotu ma ba ta shari'ar fyaɗe to saboda haka a taimake mu a ɗauke shari'an daga wurin a nemi ainihin kotu da take da hurumin sauraron maganan abin da Fatima take zargi cewa an aikata ma 'ya'yanta to alhamdulillahi kotu ta karɓe mu aka rubuta petition muka Fatima ta rubuta petition da koke-kokenta da ya faru sai aka yi kwafi aka kai musu kaga dole shari'a za ta tsaya to na tambayi Fatima maganan yara aka ce yara ba su a hannunta kaga wani tashin hankali ne kuma shekara bakwai da shekara biyu ai ina ganin a addinance ma ba ma constitution na Najeriya ba haƙƙin tarbiyyar 'ya'ya yana wajen ita uwa ne Fatima na tambaye ta ina 'ya'ya ta ce 'ya'ya ba su a hannunta hankalinmu ya ƙara tashi kuma na sace tafiya can shari'a court of appeal na ce to ‘ya'ya fa ba su hannun uwa alƙali ya riga ya ɗauki ‘ya'ya ya ba ya bada so sai suka ce mun a eh, is a civil case tun da shi ya yi karanta mu je mu tafi kotun dutse ko wata kotu dai wanda take gaba da nan gasa mu shigar da appeal in Allah ya yarda suka ga abin da ya dace za a yi to bamu mu zauna ba haka muka yi muka tafi nan kotun dutse muka shigar da appeal muka nemi appeal sannan muka nemi stay na cewa muna neman a dawo ma mahaifiya da 'ya'yanta Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a yau, sai kuma mako na gaba ku ji bayanin wannan malami da mahaifiyar yaran nan ta ambata. Kafin nan a madadin wakilinmu Isa Lawal Ikara da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Cibahiro Dodo ne da ya daidaita saucin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan aka latsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.